Wani tsohon sanata a jihar Katsina ya yi amfani da kuɗin aljihun shi ya gina ma marayu katafariyar makaranta da ɗakunan kwana a cikin karamar hukumar Kaita. A ranar Juma'a 15 ga watan 1 shekara ta 2021 aka bude katafariyar makaranta da ɗakunan kwana na marayu a cikin karamar hukumar Kaita. Wanda tsohon sanata da ya wakilci Katsina ta tsakiya a 2011 zuwa 2015 sanata Sadiq Yar'adua ya gina. sanatayar yar ya gina wannan makaranta da dakunan kwana ga marayu don taimaka marayu wasu ya ce taimaka marayu abu ne mai matukar muhimmanci da ɗimbin lada wajen allah subhanahu wa ta'ala roƙona ga allah shine ya amshi wannan aiki ya kuma albarkance shi sannan ya miƙa ladar ga hajiya mariya yaya wato kakata da ta haifi mahaifiyata ta yaya ita ta roƙe ni da idan na girma in taimaki marayun Allah to don haka shi yasa ne wannan Allah ya ji kanta ya yi mata rahama ya sa ta aljanna firdaus ni wannan taimako zai fara daga gare ni ne domin gidan ya samu sukunin fara aiki cikin sauƙi na sadaukar da wani kashi daga cikin gudunmuwar da mahaifiyata hajiya hurira sa'idu gogo da abiyar zamunta hajiya binta sa'idu inna da yan uwana da muka fito ciki ɗaya suka bani don hidimar bikin ta ummita sun tara mani kuɗi miliyan biyu da dubu ɗari da casa'in da biyu daga cikin wannan kuɗaɗe da kuka bani na baiwa wannan gidan marayu miliyan biyu da fatar allah ya ba ku ladar ya ƙara kyautata muku ya yi muku buɗi ya yi maku falala a gobe kiyama ta gayyar ba akwai wani katafaren fili da ke kan titin kamfanin karfe steel rolling mill da ke birnin katsina da mai girma gwamna ya umarci gwamnati ta ba kamfaninmu na africa continental hotel don gina hotel to ni da daraktocin kamfanin malam aliyu sa'idu araduwa da malam muhammadu sodangi da ma masu hannun jari a ciki wato da uwar gida na hajiya madina tukur da 'ya'yana dr umul kathim abubakar sadiq da dr bashir abubakar sadiq ya raduwa mun yi shawarar miƙa wannan fili ga wannan gidan marayu domin ya gina wani abu da zai iya kawo mashi kuɗin shiga kai tsaye makarantar an sanya mata suna gidan mariya bayan dakunan karatu da dakunan kwana da sanatan ya gina a cikin makaranta har da wurin dafa abinci a da wurin kallo haka zalika da masallaci da wurin wasanni na motsa jiki ga marayun. Santa Sadaka Yaraduwa ya mika kula da wannan makaranta da ɗakunan kwana da marayun ga ƙungiyar Izala ta kasa reshen jihar Katsina. Manyan malamai irin su Sheikh Abdullahi Balalau da Sheikh Kabiru Haruna Gombe da sai Sheikh Yakubu Musa Hassan sune suka gabatar da wa'azi akan muhimmancin taimakawa maraya. Kuma in Allah da wannan aiki da kai ka sanya a hannun kungiya to kungiya tana godiya tana roƙon Allah ya karɓa maka wannan aiki kuma Allah ya yawaita irin ku a cikin wannan al'umma mu baki daya babu shakka aikin da wannan kungiya ke yi aiki ne don Allah akalla kowace jiha cikin jihohin Najeriya cikin azumin Ramadan kowa ya san irin kokarin da wannan kungiya ke yi don kira a tausayawa marayu a ainihin wato kula da su akalla kowace jiha daga cikin jihohin da suke nan arewa karanci a ce an samu marayu dubu biyar zuwa dubu goma wanda ake ɗaukan ɗawainiyarsu a yi musu kayan sallah a ba su abinci a kula da su gwargwaron hali. gwamnan jihar katsina aminu bello masari da yake jawabin shi ya yi ba ma sanata su rika a kan gina wannan makaranta. amma dai shi sadika a raduwa muna tun da allah ya bashi Ah, na ji koke-koken da musamman wanda sheik balalawai wanda kuma za mu duba sai sun bamu mun ga menene ma yawan malaman da ake so kuma menene abin da zai kama sannan mu ce ga kaza sannan kuma mutum magana zama da marayun da ciyar da su shi ma kanshi sai mun gani mu ga yadda gwamnati za ta shigo da taimaka wajen ciyar da su din amma muhimmin abu mutane a koma makaranta. Masu masaukin baki a wurin taron sun hada da dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar kaita Honorable Musa Nuhu Kafiya, sai mai rukun karamar hukumar kaita Alhaji Muktar Aminu bakori sai wakilin sarkin Sulban Katsina hakimin kaita Alhaji Abdulaziz Abdulkarim. Su ne suka tarbi tawagar gwamnan jihar Katsina da tawagar ministan sufuri na kasa Mr. Rotimi Ameci. Taron ya samu halartar manyan malamai na ciki da wajen jihar Katsina, masu rike da makaman siyasa na jiha da na tarayya, 'yan majalisar zartarwa na jiha da 'yan majalisar jiha da na tarayya. Daga cikinsu akwai ministan sufuri na ƙasa Mr. Rotimi Ameci da shugaban bankin ba da lamuni na gidaje da Ahmed Musa Dangiwa, sai sakataren gwamnatin jihar Katsina Dr. Mustapha Muhammad Inuwa, sai chairman governing council board Dr. Abubakar Tsanni Soja da sauransu. after Mankabur Jai